na farko za a saka atm a cikin akawun ɗin aljanu za a fito da kuɗin najeriya kowa igansu gwargwadon wanda zai ishe mu mu sha ruwan azumi an fahimce ni ba wai masu yawa ba gwargwadon dai wanda za a san kuɗin najeriya ne to za a fito da su yanzu a idan kowa an fahimce ni to sai abu na biyu ita mai tambaya fannin mace ce ga sallah ta zo to ya kamata ita ma a sata a nemo mata sarƙar da za ta yi adan sallah da ita to sai abu na uku muna san aljanna ita ma a cikin wannan akwata ta kawo mana kyautar abin da zai birge mu me abin da zai birge mu akwai wani tufafi da ake kiransa alhayiri muryar mijin aljana kenan wanda zai nuna muna kaɗan daga cikin abubuwan al'ajabi bayan da muka kai masa ziyara bisa yawan tambayoyin da masu kallon mu suka yi na son ganin girkin aljana ko da yake a lokacin da muka kai masa ziyara ba ranar girkin aljana ba ce inda ya buƙaci mu zo bayan ramadana ajiya a ciki to shine zai zato ali atm ɗinsu ni kuma saka a cikin account ɗin aljanu su kuma su ba mu kuɗin da za mu sha ruwa a wannan haɗuwa ta hatimi na bankin aljanu an fahimta to bismillah sai mu fara ta kansa rabbana ta taqabbal minna arzikani da bilis arzikani da bilis to da ka ajiya su ayi bilis wannan maganin za mu sha shi wancan an sa atm mina ربنا تقبل منا ربنا تقبل mila bin الغني na mu ahamun sakakun hala'in yesu ahamun sakakun hala'in yesu bi haƙi ismu kallazi arba ɗalisin habalisin mabarusin salisin kafali unka kalimin hayalisin da ɗalisin abatisin yabatisin bi haƙi Muhammadun Rasulullahi. A hasko ne hajiya. A hasko ne hajiya. rike mata ma da labu da ajiya ta samu harka ta daha sai ta daura ta yi an janye wannan gidan a hasko ni hajiya a hasko ni hajiya a da karu da rai a da karu da rai ƙarshen kujerar matakin mukamin tuban sawa kenan a duniya kai ko a lahira Na kuma tambaye shi ta yadda aka yi aka samar da wannan kuɗi tsarka da abin sallah. Ba na banki na ba ne. ba na kuma kowanne banki ba ne za ku ga wani hatimi mai ismin lawal azam to a cikin wannan hatimi ana aka ciro wannan kuɗi akan ce yawanci irin wannan kuɗi da suke ɗaukowa wai kamar sato shi suke yi wannan masu sarukur jini ne masu sarukur jini su ne waɗanda za a ce su ne sun sato amma wannan ba sarukur ba a ji a kuɗin su nasu na kansu suka ɗaya to ga tsarka na mun ga an kawo shi daga eh. idan aka ɗauko shi duk inda kika ga sarka da inda ake yin ta da kuma inda take zama a duniya ba inda ta kuma tsayi irin dubai da saudiya to ita wannan sarka daga saudiya aka kada mun kuma sake tambayarsa kan yadda zamantakewarsa tsakaninsa da aljana yake tana zuwa da sura kadangare tana zuwa da surar sikeleto kwarangwal kaga ya shigo gidan nan tare shi sannan tana zuwa rabun tumutun rabu ko fato sannan kuma tana zuwa a mace wacce take bata wuce shekara yar 25 ko da uku ba to tana zuwa a waɗannan yanayi wata za'in kuma ta zuwa tsohuwa wani sa'in a yarinya kuma ya kasance in saurare ta ni da ganta zan gane ta aka ma ta kai matsayin abokiyar zaman ta tana gane ta to shine in aka je kuma abin da nake bukata na auratayya nan tsakanin mu ne sirrin aure bai kamata a tallata shi a rediyo ba na abincin ta jini ne bargo da naɗaɗɗen kashi sai kashin da dan adam ya kasa ci ya jefar da shi to shine take ɗauka take ci sai madara sai masu kallon mu su yi dakon girki ko abincin aljana da zarar an sauke azumin watan ramadana baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya